ayin ka biyo wannan sanyin sai ka yi na daki daga ci safiya ce wallahi wallahi mai gida Allah ya tsare za a fita ko amin to wallahi mai gida ya kamata ka dinga rufe idanka kakkaga kowa a hanyar ai ni ina tabbatar miki da cewa yadda garin nan Allah ya kawo mana sauyi mai kyau mutane suke ta zuwa ana musu rubutu ana ba su ai din nan ai yanzu kin ga budi ya samu ina son dama zan yi magana da ke eh kuma sai na rasa ta yadda zan fara miki bayanin nan naga kuma bai kamata a ce sai dai ki gani ba mm. sai na dan gaya miki duk da cewa Allah ya halatta mana wannan abu kuma ba wani abu bane ba idan an ɗauki abin nan zaki ga duk wa kai ne taimakon juna ne ya kamata a ce kun dan samu aboki ya hira a gidan nan in na tafi sai in ta kewarki in ce kin ga watakila ke gaki za a iya zuwa a sungume ki. tunda ba wani auki kika cika ba gaskiya kuma akwai kanina ai wa'innan samari guda uku na sun zo su dinga taya ni kwana <laughs> ke me yasa inda ake haska miki ba kya fahimta eh. ba wai kannan ki ba ai abu ne zaki ga tunda musulunci ne ba mu dama ayan nan kullun ina maimaita ta ko jan sallah ita nake faɗa mm. Allah ya yarda cewa ɗaya biyu uku hudu ɗin duk sai ki ga an zama aminan juna mutane ne suke fassara da shi wani abu in an ce abokiyar zama yake ga ana fada ya zamto ga ɗakin ki ga ɗakin ta ko ba haka ba makwabta ke yanzu yanzu ina ga da safe ki yi shara ko ki wanki ki waye amma ya zamto cewa ke yau in kika yi gobe ki zauna ki samu kujera ki dora kafa ita ma ta zo ta yi shara ta miki girki ta dora miki ruwan dumi ki wankan ki abin ayya mai gida na fahimta yar aiki ka ce <laughs> kai ah. ke wai yar aiki ya yar eh, aiki mm, mm, ai aminiya ce in ta zamo sai ki ga kun fi shakuwa da ita sosai wani zaman ma ku fi ni, sai ki fi ni morarta billahi lazi sai ki fi ni morarta yanzu sai ki ga kin ga gidan Alhaji Shaibu wallahi sai ki zaciya da kanwa ne ga gidan mahadi ita ma in suka fito sai kiga har tafawa suke a waje kiga duk inda za su ga hijabin su iri daya ga dan kwalin su iri daya ga rigar su komai iri daya musamman ran sallah wallahi so dai kake ka kawo min kawata kawaiki kawata lamindama what a a ba ta ni zama wannan ba lamin da bace wallahi ba lamin da bace abin da nake nufi eh ina son ki sa abin fahimta akan a gidanmu mutane nawa kika sani hudu hudu ko mm. kowace da ɗakinta to ke ma ina son ki koyi kuma wannan abun ba matsala ba ne ke ma ya zamto ga ɗakin ki ga ɗakin ta ga ɗakina in wannan asabar aka ci asabar sai a ci laraba ko ba haka ba ga abuja ga lagos din na fahimce ka yanzu yawwa gaskiya wannan maganan ba zai yiwu ba a nan gidan ina gurin da za ta zauna a nan tsakar gidan ma gashi nan ɗan karami bai ishe ni ba ni kaɗai ma a nan bai ishe ni ba ba zai yiwu ba ka kawo kishi a nan gidan mai gida ke wallahi tunda allah ne ya faɗa yanzu na fahimci limancin nan bayan mai mata ɗaya ne kai ba so ake abi ka ba da ka miƙe ka ce sau sau sai ka ji wannan ya ce wai masallacin waye zai je alfanda wannan ya ce ma masallacin cikin gari zai shiga amma idan ka samu kai hudu ka tsaya a gaban nan kai kanka ka fi kwarjini dan Allah da annabi ki mayar da hankali kan maganar da nake miki na fi so idan za a yi abin nan ya zamto ba a zalunce ki ba ba a zalunce ta ba shi sa saboda abin masu kwana shi eh mana shida kwarai da gaske tukunna za a gaya mu ban shirya ba A'a yanzu ai da ragowar kwanaki in so kike a ƙara sai a ƙara kwana ɗaya to rana ito a ko ba haka ba sai ki ƙarasa kintsawa ki shirya wallahi tallahi amma a ce ki yanzu shekara sha takwas yanzu in na mutuwa zai gajar sai dai kawai abin iyayenki a ta raba musu a su kwahe min dukiya kuma Allah na gari na tara kuɗi wallahi nan da kika ga gidan nan da nake kawai dai mutane ne dai suke mana kallon haka amma ni na san me muke mu kowa ya ganna ai ya san ba yunwa me gidan na'am kaina ya fara sarawa to ki shafa na don ka je eh? sai ka dawo za a tattauna akan magana na yanzu kaina juyawa yake ba ma gani nake yi ba ƙarshe ba gani kike ba ba na gani ka bari sai ka dawo kinga da Allah wannan abin karki sa ya je ya bi ya tayar miki da ciwon ki kin san kina da asma kina da hawan jini kina da olisa kina da five alive five hyper kin garai bincikin ki kwanaki haka yake motsi billahi lazi da Allah ya taimake na rinka miki tofi ya dawo kin ga duk irin cututtukan nan da zamani ba wanda baki ba na so a ki raba mana hankali ina yawan zuwa biki kuma ga zuwa asibiti dan Allah ki kwantar da hankali ki sa wa zuciyarki ruwan sanyi ai abin nan cikin lafiya a gama cikin lafiya to gaskiya ne bayan da zai yi ka kawo min kishiya wannan cikin gida ba zai yi ba zan lamunta ba ko kaɗan wallahi wannan ziga ce ban san ki tun da muke da ke ban taɓa shata miki magana kin ce a'a shi sa kullum nake ƙoƙarin kyautata miki zanga da kin tambaya in kawo dan abubuwan nan anko ba wanda ban taɓa miki amma ni na roƙi abu a gurin ki kin daga hankalin yanzu ki duba satin bayan kawayen ki uku ne wa anko uku na haɗe ku dama duk take take na saboda ni ma in kyautata miki na ka bukata take a gaskiya ne ni dai in dai da ai shi a nan gidan ba zai ma yiwu ba bayan da zai a ce kishiya a nan cikin gidan ba zai yiwu ba yawwa ba idan aka kada hagu sai a kada dama ku ne kuke jawo irin irin ku ne sai ku jawo mutum ga ya kara aure a Bauchi ya kara aure a Kaduna ya ƙara aure a wannan duk sai an yi taron jama'a kin ga inda a ce irin su na biye musu da ba za ki sani ba sai dai ce miki za mu je mu rubutun sha za mu yi wa gwamna wani rubutu in wuce amma da na fito na gaya miki gaskiya ta bata kwace ni ba kar in zo wani abu kuma a zo a ce ban kyauta ba <laughs> a ji magani ni dai gaskiya ba zai yi yau ya rasa wannan irin tunani ne da mutane ke kin zauna gaba ɗaya ko bari babu ba dole nemi mafita ba <laughs>